ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فسلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أيها المسلمون اعلموا أن ديننا لم يترك شيئا إلا وبين فيه حكما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن ظن أن دين الله لم يبين فيه حكم شيء لم يبين فيه حكم شيء مما يحدث ويقع فقد ظن بالله ظن السوء كيف لا وربنا تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين قال ابن كثير عليه رحمة الله قال ابن مسعود رضي الله عنه قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء وقال مجاهد كل حلال وحرام وقول ابن مسعود أعم وأشمل فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خير ما سبق وعلم, وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام وما الناس إليه محتاجون في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم انتهى كلامه رحمه الله ونحن في هذه الأيام نعايش تحركات سياسية من انتخاب المرشحين في مختلف الأحزاب السياسية وسيبدأ عن قريب الحملات الانتخابية ثم تأتي الانتخابات العامة بخصوص هذه الأمور يجب على المسلم أن ينظر في الطريقة الشرعية والرؤية الإسلامية في كل ما يأتيه ويضره ليبرأ لتبرأ بذلك الذمة وتتحقق المصلحة المرجوة من الرياسة فنرضي بذلك ربنا ونصله أوضاعنا ونخدم دولتنا ونحمي من الفساد والإفساد مجتمعنا فلا يظن ظان أو يتصور متصور أن هذه الانتخابات أمور دنيوية بحتة ومجرد تنظيمات بشرية لا علاقة لها بالأحكام القرآنية أو التوجيهات النبوية ولا شك أن هذا فهم خاطئ وتصور باطل بناء على ذلك فهذه بعض الوقفات أود أن أشارككم فيها حول ما يتعلق بالسياسة والانتخابات كي نسير على تعاليم ديننا الحنيف وقد خصصنا هذه الخطبة في بيان مسؤولية الناخبين المصوتين باختصار شديد وفي خطبة أخرى سنتطرق إلى مسؤولية المرشحين إن شاء الله تعالى الوقفة الأولى قد يكون التصويت في الانتخابات أمر متعين وذلك إذا ترشح المسلم مع غير المسلم في منصب أو ترشح من يحسن به الظن مع من اشتهر بفساد فيجب على المسلم أن ينتخب المسلم أو الصالح الذي يظن به الخير لأن ذلك تعاون على البر والتقوى وقد أمر الله تعالى به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والانتخابات بالطريقة التي نراها اليوم نظام ألجأت إليه الضرورة وليس بنظام إسلامي فيتعين فتعيين الحاكم في الشريعة الإسلامية يكون باختيار أهل الحل والعقد أما أن يمكن العلمانيون وغير المسلمين من الإدلاء بصوتهم واختيار الحاكم ففي هذه الحالة تتعين مشاركة المسلم الغيور دفعا للمفسدة فالانتخابات وسيلة لغاية وهي إقامة ولاية عادلة تحمي مصالح الأمة وإيجاد من يؤدي الواجب ويحسن الأداء وذلك واجب والقاعدة تقول إن الوسائل إن للوسائل أحكام الغايات ما لم تناقض شرعا أو يكون فيها محرم فإذا أهجم أهل الحق عن التسويت وأقدم على ذلك المفسدون فماذا ستكون النتيجة الوقفة الثانية انتخاب غير الكفر أو من عرف بالفساد تضييع للأمانة فتجب الموازنة في اختيار الأصلح والموازنة بين والموازنة بين الأمانة والورع أو الكفاءة في الانتخابات فإنه من تضييع الأمانة اختيار غير الكفر أو من شهد له بالفساد فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أخرجه البخاري وقال نبينا عليه الصلاة والسلام من أعان ظالما بباطل ليوهد بباطله حقا فقد برئ من ذمة الله عز وجل وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أخرجه الطبراني في الكبير وقال الألباني في صحيح الجامع حديث حسن فإياكم أن تصوتوا لقرابة أو صداقة أو مصلحة شخصية فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه من استعمل رجلا لمودة أو لقرابة لا يستعمله إلا لذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين وقال بعض العلماء إن الانتخابات أو التصويت هو من باب أمر بمعروف ونهي عن المنكر فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وشهادة ينبغي أن تقوم بالحق وأن يكون فيها تقوى الله تعالى يقول تعالى وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وإذا قصر عن الشهادة في وقت يحتاج إليه يحتاج فيه إلى شهادته فترتب على غياب شهادته إقرار لباطل أو تقديم لفاسد أو نحو ذلك فإنه قد يكون آثما بهذا إذ سكت عن حق وكتم شهادة وقد قال تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون والله جل وعلا يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فاشهد بالحق وقل بما يغلب على ظنك أنه الصواب وتحرى الإخلاص وتنزع عن أن يكون لك مقصد غير إقرار الحق والنص به والشهادة به الوقفة الثالثة إذا استشارك مسلم عن مترشهم وأشرت إليه بغير الأصلح فقد خنته لأنه من الغش المنهي عنه ومما يدعم هذا ما رواه مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا وأقل حالات الانتخاب الانتخاب إبداء الرأي في المرشح وهذا أيضا أمانة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن أخرجه أبو داود وقال عليه الصلاة والسلام ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه أخرجه أبو داود فقد دلت هذه النصوص بعمومها على وجوب تزكية أو انتخاب واختيار الأصلح للمسلمين لأن ذلك أمانة وإلا كان خائنا للأمانة وغشا للمسلمين وإذا اعتبرنا الانتخاب تولية فالتولية أمانة وإذا وليت من لا يصلح للولاية فقد كنت الأمانة فالانتخاب في هذه الحالة تولية واستعمال لرجل على عصابة الوقفة الرابعة اسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والنفع في كل ما تقول به وتعمل فعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم أخرجه مسلم قال النووي عليه رحمة الله ومعنى سددني أي وفقني واجعلني منتصبا في جميع أموري في جميع أمور مستقيما وأصل السداد الاستقامة والقصد في الأمور وأما الهدى هنا فهو الرشاد ومعنى اذكر بالهدى هدايتك الطريق أي اذكر في حال دعائك الهداية من ركب متن, مطن الطريق وما أهوج الناخب للهداية والسداد وخاصة في انتخاب واختيار مرشح المناسب اجتهد ما الإخلاص لله أنك لم ترد بذلك إلا نيل رضا الله فقد قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله هدايته جميع سبله تعالى الوقفة الخامسة والأخيرة اهدر أن تورد نفسك في دم مسلم باسم السياسة, باسم السياسة أو الانتخابات فدم المسلم معصوم وكذا ماله وعرضه قال عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم وسيسألكم عن أعمالكم متفق عليه وفي رواية لمسلم فليبلغ الشاهد الغائبة فإياك أن تضيع على نفسك فرصة النجاح فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يزال المؤمن في فسعة من دينه ما لم يسد دما حراما أخرجه البخاري فحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الدنيا جميعا وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا أخرجه النسائي وهذا الحديث وحده يكفي لبيان عظم حرمة دم مسلم ثم تبصر ماذا سيكون موقفك عند الله يوم القيامة إن أنت وقعت في دم حرام أو عرض أو مال نسأل الله السلامة والعافية وأخيرا أختم هذه الخطبة بدعوة كل من لم يكن بدعوة كل من لم يكن لديه بطاقة الانتخابات أن يسرع إلى الحصول عليها خصوصا أن حكومة الانتخابات قد خصصت أياما لتسجيل جميع من لم يكن سجل فيها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا للصالحات واصرف عنا السيئات واغفر لنا ما مضى وما هو آت اللهم أنزل علينا الرحمات وأقضي علينا البركات وضاعف علينا الحسنات وارفع علينا الدرجات اللهم امحو عنا السيئات اللهم امحو عنا السيئات وكفر عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya mana ni'ima ta imani da musulunci ya saukan mana mafifici a cikin littattafansa shine alqur'ani ya aiko mana mafifici cikin manzanninsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya shar'anta mana mafi kyawun shari'a dukkan godiya ta Allah ce shi kadai dukkan alkhairi a hannun Allah yake dukkan al'amari zuwa gare shi yake komawa shi yake halittar abin da iga dama ya zaɓi wanda iga dama a ciki bayi ba su da ta cewa a cikin zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala dukan godiya da yabo gare shi sun tabbata fil ula wal akhirah dukkan hukunci na Allah ne shi kadai kuma dukkan al'amari zuwa gare shi yake komawa ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda ke bashi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne zababbe daga Allah Shi ne shikamakin annabawa sai za da aminci Allah tabbata ga annabi Muhammad ya dora mu akan hanya mai kakkiya wanda yake daranta yana da haske kamar yininta ba wanda yake kaucewa ga barin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya halaka za da aminci Allah tabbata a gare shi da alayensa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah na gari masu girma da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa tashin alkiyama Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu taku rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ku kiyayi Allah waqshaw yawman ku ji tsoron wata rana la yajzi walidun an waladi ranar da ɗa ba zai amfanar da mahaifinsa ba wala mauludun huwa jazin an walidihi shai'a. ranar da abin haihuwa ba zai amfanar da wanda ya haife shi ba inna ya haƙ. Allah ya ce alƙawarin sa gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatud duniya. kada rayuwar duniya ta rude ku gabarin tafarkin Allah wala yaghurrannakum billahi algharur kada mai rudu ya rude ku gabarin hanyar Allah baraka wata in wa musulmi addinin musulunci ba abin da ya bari a cikin shari'arsa face sai da ya bayani ga musulmai babu wani abu face akwai hukuncin Allah da bayanin manza Allah sallallahu alaihi a ciki duk wanda yake zato cewa addinin musulunci akwai wani al'amari na rayuwar musulmi wanda ba yi da ta cewa akai yayi kuskure ya yi mummunan zato ga Allah domin Allah ya saukar da wannan shari'a ce ta zamo ta game dukkan rayuwar ɗan adam Allah ta'ala ya ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay mun saukar maka da littafi wanda ke kunshe da bayanin dukkan komai wa hudan kuma shari'a wa rahmatan kuma jin kai wa bushra sannan albishir lil muslimina ga musulmi ibnu kathir Allah ya masa rahama yake cewa abdullahi dan mas'ud sahabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kad bayyana lana fi hada alquran kullu ilmi, wa kulla shai. wannan kur'ani ya kunshi bayani gare mu na dukkan komai dukkan wani ilmi ba abin da ya bari mujahid ce kullu halalin wa haram alqur'ani ya kunshi bayanin dukkan halar da haram ibn ya ce maganar ibn mas'ud a'ammu wa ashmal ta game dukkan komai yace fa innal qur'ana domin shi alqur'ani ishtamal ala kulli ilmin nafi'in min khabari ma sabaq ya kunshi duk wani ilimi bayanin wani ilimi mai amfani na abin da iga ba a baya wa ilmi ma sayati da ilimin abin ma da zai zo nan gaba wa hukmi kulli halalin wa haram yayi bayanin hukuncin duk halal da haram wa ma annasu ilayhi muhtajuna qur'ani ya bayani duk abin da mutane suke da bukata fi amri dinihim wa dunyahum cikin al'amuran addinin su da duniyarsu su wa ma'ashin da rayuwarsu ba ke da ƴan uwana waɗannan kwanaki a wannan lokuta da muke rayuwa muna rayuwa a lokacin da al'amuran siyasa suka kankama ko suka fara kankama a kwanakin na aka yi zaɓe na 'yan takara nan gaba kaɗan za a fara kamfe da ƙoƙarin bayyana wa mutane 'yan siyasa su yi bayanin kawunansu domin a zaɓe su sannan kuma a ƙarshe a zo a yi zaɓen domin a zaɓi shugabanni waɗanda za su jagorancin al'umma abin da yake wajibi akan musulmi shine cikin dukkan al'amari da zai aikata ya rika duba addininsa ya ɗora a ma'auni na addini dukkan wani al'amarinsa da abin da zai aikata ya bari musulmi ya zamo yana auna shi da abin da Allah ta'ala ya saukar na shari'a da abin da ma'aiki sallallahu alaihi Wasallama yi bayani a sunnarsa zai haka ne domin tabbatar da maslaharsa ta duniya da lahira domin ya inganta rayuwarsa domin ya hidimta wa al'ummarsa domin ya kauce wa abin da zai aukar da shi cikin barna saboda haka wani al'amari na siyasa kar mutum ya ɗauka cewa addinin musulunci ba yi da ta cewa a kai a'a addinin musulunci yana da ta cewa in mun koma nassoshin alkur'ani da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ka duk wanda zai zato cewa ai harkar siyasar nan ba addini a cikin kuskure da addini kai musulmi dukkanin rayuwarka addini ce a yau wannan hudu ba insha Allah ta'ala za mu ɗanyi tsokaci ta ƙaitacce game da wasu al'amura da suka shafi wanda zai yi zaɓe a gaba kuma za mu yi magana game da al'amura da suka shafi wanda za a zaɓa insha Allah ta'ala za mu yi bayani a cikin waɗannan wato gabobi kamar haka abu na farko mu sani cewa zaɓe zai iya zama wa wajibi akan musulmi zai iya zama wa wajibi in baka je kai ba kai laifi me yasa na faɗa haka saboda yayin da aka samu cin karo tsakanin maslaha guda biyu ta ɓarna da ta daidai wajibi ne musulmi ya tashi domin kare daidai kuma domin ya kawar da barna biyan da aka ce ga wani mabarnaci ya fito takara ga wani mutumin kirki ya fito takara idan baka je ka jefa ƙuri'a ba zai iya zamowa wannan na banza ita nasara wannan wanda ke ba na kirki bai zamo shi zai yi mulki ka zauna ka ƙi zuwa kuma wataƙila zaɓenka zai yi tasiri to ka aikata kuskure ka yi laifi domin Allah ta'ala ya umarce mu da yin ta'awuni albirri wa taqwa mu haɗa kai mu tabbatar da abin da yake na alheri abin da yake na kwarai, kuma kada mu haɗa kai a cikin barna Allah ta'ala ya ce wa ta'awunu albirri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ku yi hadin kai ku yi taimakekeniya wajen albir wa taqwa aikin kirki da kuma tsoron Allah sannan kada ku hada kai akan abin da yake na saban Allah ne da kuma ketare iyakokin Allah wannan tsari na zabe da ake a yau karkashin wannan tsari na demokratiyya mun san ba musulunci bane tunda ba haka tsarin musulunci yake ba a wannan tsari da ake gudanarwa to amma a yau ita shi ne ta tafarkin da ake zaɓar shugabanni mu a ƙasashenmu saboda haka yin tarayya tare da 'yan uwanka musulmi domin tabbatar da alkhairi da zaɓen mutanen kirki wajibi ne domin rashin yin haka wayanda suke ba na kwarai ne. marasa addini bal ma watakila makiya addini marasa tarbiyya wa marasa kishin al'umma za su iya zamowa su ne a gaba saboda mutanen kirki mutane na kwarai sun janye jiki sun ja baya a ƙarshe sai kaga an je an yi zaɓe ana lissafin cewa wanda yake ba na kirkin nan ba wanda yake ba mai kishin nan ba shi ne dai aka zaɓa a matsayin shugaba don me saboda duk al'umma sun janye jiki sun ƙi zuwa su yi zaɓe wanda yake nuna cewa rashin yin hakan laifi ne kuma malamai suna cewa zaɓen shugabanni gaya ne domin larura ce da ake da bukata shine ma'anar gaya ba za a taba zama ba shugabanni ba kuma tsarin da ake shine na zaɓe to hanyar da za a kai ga zaɓa ita ce wasila ɗin shine wannan ƙuri'a da ake yi kuma duk abin da yake wasila ne zuwa ga gayar suke wajibi wajibi ne tunda ba zai yi a zaɓa ba sai ta wannan hanyar kaga ya zama wajibi kowane musulmi ya yi ƙoƙari ya je yi zaɓe domin tabbatar da gaya shi ne zaɓar mutanen kirki domin tabbatar da shugabanci na ƙwarai saboda haka malamin suka ce wannan zaɓe wasila ne ake yi za a yi hanyar da za ta kai ga gaya shi ne zaɓar shugabanni kuma zaɓar shugabanni wajibi ne in ba ka zaɓa ba wasu za su zaɓa in ba ka zama na ƙwarai ba za a zaɓa wanda yake ba na ƙwarai ba kaga kenan wajibi ne ka je kai zabe domin cimma wannan gaya ta wajibi na fata an gane alwala wasila ce zuwa ga sallah sallah wajibi ce kuma ba ta yi wasi da alwala kenan alwala ta zama wajibi in ba kai alwala ba za ka yi sallah ba sallah kuma wajibi ce alwala wasila ce zuwa gayar sallah to haka al'amarin shugabanci yake duk mutumin da ya kyale wannan abin da yake wajibi a kansa ya kiya je yi zaɓe? alhali a takarar nan akwai mutanen da ake kyautata to mutanen kirki ne a kowane wanda ke ba na kwarai ba to ya yi kuskure bal yi laifi ya yi taɓo. wajibi ne ka je ka jefa aka ka sauke nauyin wajibi a kanka abu na biyu zaɓa wanda yake na kirki a tsakanin waɗanda suke ake ganin cewa wane a iya ishtihadi da mutum i gani abin da iji abin da aka gaya masa kuma ya gamsu to zabar wanda yake na kware wajibi ne zabar wanda yake ba na kirki ba kuma cin amana ne ga al'umma domin aunawa tsakanin wannan maslaha guda biyu amana ce ga wanda ake kyauta masa zato iya abin da ka sani ka, ijtihadinka fahimtar fahimtarka gurgurdan abin da ka kai gare shi na fahimta da bayani da aka yi maka gurgurdan abin da ka sani dole ne amana ce ka zaɓi na ƙwarai in ka zaɓi na wanda ke ba na ƙwarai ba ka san cewa wane ya fi shi inganci to ka ci amanar Allah ka ci amanar manzon Allah ka ci amanar al'ummar musulmi hadisi ya zo daga Abi Huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithu al-qawm wata rana ma'aiki sallallahu alaihi sallama ina zaune cikin sahabbai yana karantar da su sai wani balarabe ja'u arabi mutumin kauye izo wajen ma'aikin Allah yana zuwa sai ce mata sa'a ya rasulullah yaushe za a tashi kiyama ya ma'aikin Allah sai manzon Allah fa maza rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya haddace yake ba shi amsa yake ci gaba da ainihin sa sahabbai sai wasu ke cewa sami a maƙala fakare ma'aikin Allah ya ji maganar wannan mutumin amma bai so wannan magana ba shi yasa yake kula shi wasu ka ce a'a ballam ya sama bai ji bane shi yasa bai bashi amsa ba sai da manzon Allah ya kai wani gaci a cikin jawabinsa sai ya dakata yace aina sa'il anisa wa ke tambaya na wannan tashin alkiyama wai da yake tambaya sai ce ha ana ya rasulullah ni ne mai tambaya rasulullah sai manzon Allah ta'ala sallama ya bashi amsa yace idza dhuyi'atil amana fantazir as-sa'a yayin da amana aka tozartar da ita yayin da aka rasa amana a cikin al'umma to ka jira alkiyama ta zo kenan kala sai wannan mutumin yace kaifa idza'atuha ya ake nufi da tozartar da ita me ake nufi da idza dhuyat al-amana me ma'anar wannan ya rasulullah kala sai manzo Allah yace idza wustida al-amru ila ghairi ahlihi idan aka jingina al'amari yana nufin mulki zuwa ga wanda ba ahalin abin ba fantazir sa al-qiyama ta zuke yace idza dhuyat al-amana in aka tuzartar da amana me tuzartar da amana shine danka jagoranci ga waɗanda ba su cancanta ba alamar tashin alkiyama kenan wannan cin amana ce hadisi ya zo wanda imam tabarani ya rawaito a littafinsa al-kabir al-mu'jam al-kabir imam al-albani ya ce hadisi ne hasan a sahihul jami' ma'aikin Allah ya ce man a'ana zaliman bi batilin wanda ya taimaki al-zalimi akan barna li yadhhab bi batilihi haqqan dan ya tare gaskiya ya hana gaskiya gudana da wannan barnar faqad bari'a min zimmati Allah azza wa jalla wa zimmati rasulih Allah ya barranta daga wannan manzo Allah ta atalma ya barranta daga wannan bawa taimakon azzalimi a tun kuɗe gaskiya shine kana ganin gaskiya kaki ainihin riko da ita kai riko da abin da yake na ainihin ƙarya na barna kaga kai ni i'ana ala al-batil kai taimakekeniya akan barna in kai haka to Allah ya ce ba ruwansa da kai ya barranta da kai ma'aikin Allah ba ruwansa da kai ta yaya za ka ce za ka zaɓi mutumin da yake a ranka kasancewa bai cancanta ba ta yaya za ka zauna ka ce ba zan je ba alhali kasan ga wannan ya dace i jagoranci bisa hadinka Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda arawato yana cewa manista ista'mala rajulan li mawaddatin aw duk wanda ya ɗora wani mutum akan jagoranci saboda kawai wata ƙauna ta wani abin ko saboda dangantaka ta kusanci la yastamilu illa lidhalik bai zabe shi akan wannan mukami ba sai dan wannan wata maslaha ta shi ko dan dangantaka faqad kana Allah wa rasuluhu wal mu'minin ya ha inci Allah ya ha inci manzo Allah ya ha inci mu'mini wani malami yana cewa yin zabe babi ne na al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar saboda zabar waɗanda kake kyauta zato mutanen kwarai ne so kake ma'rufi ya tabbata zaben da suke mabarnata ne so kake barna kenan ta tabbata ka kenan kuma an ce marra aminkum mukaram fa yughayyihu bi yadi wanda yaga munkari ya canza da hannunsa hannunsa yanzu kana da iko domin kana da damar zabi shine ikonka kana iya canja munkari gurgurdan abin da Allah ya kaddara da wannan abin da Allah ya baka dama to in ka ƙi ko ka abin da yake akasin daidai kaga kayi akasin ma'rufin ke alhali Allah umarta ka yi da yin me da tabbatar da abin da yake na alkhairi na ma'arufi da kuma kawar da abin da yake na barna Allah ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata shashin su masoya shashe ne ya'muruna bil ma'arufi wa yanhauna 'anil munkari suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna kuma wani malamin yace shaida ce ta gaskiya yin zabe shahadatu ne bil haqq saboda diyayin da ka je ka dangula mutum cewa wane na zaba to kai shaida akan cewa mutumin kirki ne kai shaida tsakaninka da Allah akan cewa ka yarda kai imani insha Allah zai abin kirki kuma Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah ku tsaya da shaida saboda Allah duk wanda ka zaba kai shaida ne a wannan abin ka yarda tsakaninka da ubangiji ya wannan mutumin kware ne wannan kai ijtihadin ta na cewa zai yi abin da idaci dace duk wanda kuma yake zuwa yayi zaɓi alhali ya san ga mutumin kirki to shi ma ya boye shaida alhali Allah ya hana a ɓoye shaida domin Allah ta'ala ya ce wa man azlamu mimman katama shahadatin indahu min Allah ba wanda yafi zalunci fiye da wanda ya ki koye ko ya ki bayyana shaida ya koye ta ba wanda yafi zalunci a wajen Allah fiye da wannan yana ganin gaskiya amma ya koye gaskiya ya ƙi shaida a kanta Allah ya ce shi ne mafi zalunci wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah sai ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun kuma Allah bai gafala gabarin sanin abin da kuke yi ba ya sani ka boye gaskiya don wani dalili to Allah yana ganin ka kuma zai tsaye da kai gaba gare shi ranar alkiyama ka ki ka ba da shaida ta gaskiya ka boye shaida ta gaskiya ka kyale barna ta tabbata alhali kana da iko wataƙila cikin hukuncin ubangiji wannan abin da za ka yi zanto ya canza wannan farin. Allah ya ce wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu atimul qalbu kada ku koyi sheda ku bayyana sheda gaskiya duk wanda ya koyi to zuciyarsa akwai sabo a cikin abu na uku wani zai iya tambayar ka ya yarda da kai cewa gashi ana maganar zabe wa kake kyauta zato wa kake ganin mutumin kwarai ne in zabe shi to idan ka nuna masa wanda yake ba na kirki ba kai ka san na kirkin to ka ci amanarsa kuma Allah sai ya tambaye ka kai algus ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ghashana falaysa minna duk wanda imana algus yayi mana ha'inci baya tare da mu sannan kuma amana ce ya baka da ya zo ya tambaye ka cewa gashi nan ana ta harkar zaben nan wa kake gani a iya fahimtar ka yadda da kai wa kake gani na kwarai ne sai ka gaya masa wanda yake a ranka ka san ba shi bane wani dalili maslaha wani dalili isa kace wane ne to ka ci amanarsa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al mustasharu mu'taman wanda ya nemi shawararka an amana ya baka in ka gaya mata akasin daidai ka ci amanarsa kuma ka san matsayin cin amana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ashara ala akhihi bi amrin duk wanda dan uwansa ine shawara sai in nuna masa wani al'amari ya alamu annar rushd fi ghairi ya san abinda ba a ciki take ba faqad khanahu ya haince shi ka ga ya masa da tsakaninka da Allah ko da ba shi za ka yi ba ko da ba ka ce to ni dai gaskiya a iya sai na wani ya budu ni gaskiya wani nake gani amma dai wani in ka auna su saboda dalili kaza da kaza ya fi wani cancanta ya fi wani ingantuwa ya fi wani kaza kaza ko da ko ba shi kake za ka zaɓa ko da ko wani dalili ya sa ba za ka bi ra'ayinsa ba amma dai ka gaya wa wanda ya nemi ka gaskiya domin amana ce sannan kada mu manta faɗin irin wannan taskiya ce ma'ana shaida ce ta cewa wane na kwarai ne duk yayin da wani ya tambaye ka ka ce wane iya sani na shine na kwarai to kai masa taskiya tsakaninka da Allah kenan ka ce wannan mutumin kirki shi yasa ga ɗan wanka? kuma ka sani Allah zai tambaye ka abu na hudu duk abin da za mu yi mu sanya Allah a gaba mu roƙi Allah domin mu zahiri muke gani kuma Allah shi ya san abin da yake na gaibi duk abin da za mu yi za mu yi ijtihadi ne iya abin da muka fahimta kuma babu laifi akan ijtihadi ma'ana iya abin da na fahimta kenan dan me zaka zarge ni akai ga dalili na da kaza da kaza da kaza shi yasa nake ganin kaza kace a'a ni ko na ga kaza da kaza kaga fahimta ce gurgurdan abin inda mutum yana da bincike da nazari zai iya ganin abin da shi ya fahimta kai kuma ka iya fahimtar aka ce amma kowa ya yi ƙoƙari tsakaninsa da Allah kowa ya yi tsakaninsa da Allah ba wani dalili na wani abu ba sannan kuma ya mai da al'amari ga Allah Allah shi ya san gaibu amma ni dai abin da na gani a zahiri kenan hadisi ya zo daga Aliyu na Abi Talib Allah ya kara masa yadda yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni qul kai wannan addu'a ka ce.' ya Allah ihdini wa saddidni ya Allah ka shiryar da ni ya Allah ka dora ni akan didi wadkur manzo Allah yake ka rika tunawa bil huda hidayatika tariq in ka ce Allahumma hdini yace ka tuna cewa kake ya Allah dora ni akan hanya mai kakkiya shine ma'ana Allahumma hdini ka nuna min daidai sannan yace wasadada sadada sahani in ka ce Allah Allahumma saddidni kana to ya Allah ka sa abin da zan yi ya zamo kamar mutumin da ya dauki kibiya ya harba sai ya dace da inda yake so kibiyar ta zauna kaga shine as-sadad ma'ana kana roƙon Allah ya dora ka a hanya kakkiya ka tafi ba kauciya daidai ka je akai yace ka roki Allah wannan Allahumma hdini wa saddidni haka yace manzo Allah ya ga sai na Ali ka roƙon Allah ka ce Allahumma hdini wa saddini Allah ka shiryar da ka tsora ni a daidai duk abin da zan yi ya zamo na tafi akan daidai shine tawfiki Allah shi ya san abin da yake na koyi saboda kai addu'a Imam an yake cewa wa ma'ana saddini ay ne ka datar da ni waj'alni muntasiban fi jami'i umuri umuri ka sanya ni cikin dukan al'amura na muntasiban tsaye akan daidai sannan mustaqiman a daidaice a miƙe babu karkata kana roƙon Allah idan tar da kai zuwa ga wannan kaga kenan duk abin da zaka yi wannan abin da muke ta faɗa iya abin da muka gani na zahiri iya abin da muka sani iya abin da muka ji kenan amma Allah shi ya san abin da yake na daidai ka roki Allah sadat wal huda Allah ishe yadda kai tafarki na daidai Allah idatar da kai tunda dai Allah kana ba to kuma Allah ya alƙawari zai datar da kai din domin Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana in dai ka fa Allah din ka bi tafarkin Allah kai hadi a tafarkin Allah shi kuma Allah yake lallai zamu datar da kai zuwa ga tafarkin Allah ya lamunce maka saboda haka a nufi Allah muna da matsala a wannan ƙasa mafi yawan in ban ce du baki ɗayanmu ba kullum muna kallon wasu abubuwa ne ba ma mai da al'amari ga Allah mafi yawan mu tunanin al'amuran kanmu kaɗai muke yi ni mai zan samu in na zaɓi wannan shugaba ɗan kasuwa an mun kaza an mun kaza an kasuwa ta kaza saboda haka zan zaɓi shugaba ne kaɗai saboda kasuwa ta ta yi daidai saboda ni kasuwa ta aka taɓa ma to yanzu kai kana ta kasuwar ka to shi wancan mai gona fa shi kuma baka tana dan uwanka ne kai da aka taba maka kasuwa shi ba taba musu gona ba eh in ka damu da kasuwa ka dami ba za ka damu da kasuwa abin nan gonar dan uwanka ba in ka damu da kaza a'a ka daina kallon ni ka kalli al'umma baki daya ka kalli Allah ka kalli ƴan uwanka ba wai ni kadai ba ko kuma ni me zan samu na matsayi na abin duniya na kaza na kaza na kaza ko mun kankantar abin kar ka kalli wannan bari in Allah ya sa zaka samu rabon ka ne zaka samu yanzu kalli al'amari a da faɗinsa al'ummar ta samu tsira ta samu mafita ta samu kuɓuta daga halin take ba shi ne ka kalli abin a wannan fuska ka daina kallon wani wani wani bangare wani kaza da kaza kalli abin bai daya ka duba halin da al'umma suke ka duba yadda ake mulki kai ka sani ni na sani su sun sani cewa akwai matsala kuma addu'a muke akwai na kware Allah shi ya san su mu roki Allah ya kama su akwai masu kishin al'umma akwai masu kishin addini akwai masu kishi su yi abin da ya dace mu roƙi Allah ya kawo mana irin waɗannan ka daina kallon kanka kawai ka kalli al'ummar ka roƙi Allah ya bata mafita duk abin da zaka yi ba wai kanka kaɗai zaka kalla ba ba wai me zan samu me zan kaza ba ka daina haka wannan ba daidai bane wanda kusan mafi yawan mu abin da muke tunani kenan in mun yi an yi maganar mulki da siyasa to mu me za mu samu a rukuninmu a nahiyarmu a ɓangarenmu ka daina kallon ɓangarenka ina ‘yan uwanka ragowar su ba mutane ba ne kuma manzo Allah yake la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi alamar ingantuwar imani ka so ‘yan uwanka alherin ya yaɗu kowa ita ma alherin in barna ce ka nemi Allah ya tsare kowa daga wannan barnar ba kai kadai ba saboda haka mu rika kallon wannan mu yi don Allah kuma mu roki Allah sadadi da daidai abu na ƙarshe shine mu kiyayi sa kanmu cikin abin da yake na fitina a cikin harkar siyasa musamman matasa da kuma waɗanda suke shagala da wannan harka ta siyasa ko kuma abin da ya shafi zaɓe a kul mutum ya jefa kan cikin abin da zai taɓa finin wani ko mutuncin wani ko dukiyar wani wannan masifa ce ba karama ba wannan abu ne da ya kamata al'ummar musulmi mu faɗakar da junanmu duk abin da za a yi a wannan harka ta mulki da siyasa da zaɓe a hir a kul ɗinka ka je ka taɓa jinin wani ko mutuncin wani ko dukiyar wani da sunan wai kana adawa ko kana kare wani ɓangare ko kana neman maslaha ga wani ɓangare in kai haka to ka ku kanka cikin bala'i mai mulki zai samu mulki kai kuma kana nan an rubuta za ka tsaya a gaban Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ku al'umman musulmi duk jinin ku gare ku da mutuncin ku da dukiyoyin ku haramun ne gare ku kada wani musulmi ya taba jinin wani kada wani musulmi ya taba mutuncin wani kada wani musulmi ya taba dukiyar wani ba da hakki ba sai ce ka hurmata yau mikum hada kamar alfarma wannan rana da manzo Allah yake ba, ita ce rana arafa fi kuma hada kamar alfarma na garin da ake huduba shine makka fi kuma hada kamar alfarma watan da ake ba a cikin shine zulhijja kowanne yana da alfarma to haka da jini da mutunci da dukiyar dan uwanka haran ne ka taba da gairi haq sai manzon Allah yake wasa talqauna rabbakum ku saurara ku ji za fa ku game da ubangiji wata talƙauna rabbakun za ku haɗu da Allah ku san wannan ji annabi sallallahu fa yas'alukum an a'malikum kuma Allah zai tambayi kowa abin da ya aikata ka je ka taba jinin wani ka je ka taba mutuncin wani ka je ka taba dukiyar wani ka shiga haƙƙin wani da nufin da sunan siyasa ko zabe ko wani abu to za ka tsaya gaban ubangiji kuma Allah zai tambaye ka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya manzon Allah ce fal yuballigh ash-shahidu ghaiba wanda yaji wannan magana ya isar da ita ga wanda bai ji ba kowa ya sani fal yuballigh ash-shahidu ghaib in ka ji ka gaya wa dan uwanka in yana da wannan tunanin ya nisanci abin da zai aukar da shi a cikin wannan masifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yazala al-mu'min fi fusatin min dini mummuni zai ci gaba da zama lafiya zai ci gaba da kubuta a cikin addininsa malam yusuf da man haraman in bai zubar da jini na haram ba kana taba jini to ka shiga masifa har ƙarshen rayuwarka har lahira ba zaman lafiya Allah ka tsare Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadi narin sai da wanda raina ke hannunsa la qatlu mu'minin a'zamu inda Allah min zawalid dunya mu'mini daya mutum daya mu'mini a rasa shi a kashe shi a wajen Allah girman laifin ya fa a ce duniyar nan ta zanta duba babu ita mummuni ɗaya darajarsa ta fi wannan duniyar da kuke gani baki ɗayanta a wajen Allah saboda haka mutum ya kiyaye duk wani dalili da zai kai ga taɓa jinin wani ko mutuncin wani da sunan wai shi yana siyasa ko yana zaɓe ko yana wani abu ka kiyaye kanka ka zauna lafiya Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya ba mu shugabanni na kwarai nauyin da aka ɗora mana ya Allah ka ba mu ikon saukewa Allah ka shirya da mu ka dacar da mu zuwa ga daidai a ƙarshe hukumar zaɓe suna kiran mutane da cewa a je a karɓi katunan zaɓe sannan suna wani shiri da insha Allah ta'ala muke tsare, mu ji sanarwa a wannan satin cewa za a yi ba da katin zaɓe na gangami ma'ana za a yi kira na bai ɗaya duk wanda bayi da shi ya je domin a waye wata rana ya je eh, a cikin lokaci kankani insha Allah ta'ala ya karɓi wannan katin kuma muna sa rai, muna jira mu ji jawabi a gidajen rediyo daga wannan alhamis mai zuwa za a gabatar da wannan gangami don Allah duk wanda yake da 'ya'ya sun kai shekara sha takwas yake da iyalai da ba su da katin zaɓe ya kamata in an yi kira an ce za a yi yalwata abin ta yadda kowa zai samu dama a kawo ma'aikata da yawa a kawo kayan aiki da yawa saboda kamar da muke tananatawa an yi mana zarra jihar da bata wuce gwali local government ba ta fi jihar Kano yawan adadin ƙuri'a delta delta bata wuce gwali local government bata kai dala ba yawan population amma ta fi adadin wadda suka yi abin nan yana so ya fi adadin Kano kaga ai bai kamata ba wallahi kuma wajibi ne musulmi mu je mu karɓi wannan muna ganin yadda waɗanda yake abokan zaman mu abin da suke yi ya kamata mu kishi mu ma lokaci yayi da zamu je mu karbi wannan saboda ba mu san me zai faru ba al'amarin nan gashi ne yana zuwa kuma al'amarin nan abu ne wanda yake bale gare mu dole ne mu je mu karbi wannan katin iyalan mu ƴaƴan mu in muna mu ba mu karba mu je mu karba yana da alheri yana da ranar sa kun ji dai abinda muka bayyana na al'amarin abin da ya shafi wannan zabe wanda gaya ce da ya kamata duk musulmi ya yi ƙoƙarin kaiwa zuwa ga wannan shine samun shugabanni na gari kuma tun da dai wasila hanyar sai dai da wannan zaben to yi kokari a je a karba saboda haka in an ji sanarwa ta hukumar zaɓe, wanda za a yi wannan ba da kati na gangami na kiran bai ɗaya, dan Allah duk wanda yake bashi da shi yaje karba wannan abu ne wajibi gare mu kuma karka manta shi kan shi katin yana ƙara tabbatar da kasancewa ɗan ƙasa na gari domin duk ɗan ƙasa ya kamata yana da wannan katin ma tunda abu ne da ya kamata a ce kowa a wannan ƙasa da muke tarayya ta Najeriya kowa yana da rabo a cikin haƙƙin ƙasar kuma ba ka da katin nan da katin ɗan ƙasa yana nuna kai tukuna ma kai sunan ɗan Najeriya ne amma ba tabbas ka je ka karɓa domin ka ce eh ni ɗan Najeriya ne akwai hakkokin da ka cancanta amma waɗannan abubuwa suna daga abin da zai taimaka ya baka haƙƙinka Allah ta'ala ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya ba mu aminci da kwanciyar hankali kucin tun da suke damu ya Allah ka yaye mana ƴan uwanmu da suke cin hali na kunci waɗanda suke hannun ƴan ta'adda wanda suke cikin halin kaka na kai Allah ka yaye musu Allah ka kubutar da su Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka zaɓi mani shugabanni na gari Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adhaban nar Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana kafirin اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما وما وما وما المقدم المؤخر لا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين